Assalamu alaikum warahmatullahi rahmatullahi wa Fondi Solidarity pour la Patrie da fatan kun wani lahiya kuna cikin koshin lahiya ina muku fatan alheri yan uwa yan Nijar da ke cikin wannan zaure mai albarka kamar yadda muka yi alkawalin duk abin da ke gudana kowa zai dinga sanin abin da yake gudana yau dai yan kasuwa tafsit ƙarƙashin jagorancin firizidankin kasuwar tafsir da cewa usman tanko wanda kuma shi ne asusun wanga kwamiti na fond de patrie pour la patrie fond de solidarité pour la patrie yau suka ƙaddamar da ƙwaryar tarbace a cikin kasuwar tafsir da ke nan ƙasar algeria garin tamarasat bayan jawabi na jan hankali da ya ma al'umma 'yan kasuwa to shugaban kasuwa ya fara buɗe ƙwaryar tarbace usman tanko da cewa kin 'yan kasuwa kuma tirezoriye na ƙwaryar tarbace ta ƙasa aljiya baki ɗaya ya buɗe ƙwaryar tarbace da miliyan hudu na dinar tayib miliyan guda goga sakataren miliyan guda pele miliyan guda rosa miliyan guda wani bawan allah da bai san a bayyana sunan shi miliyan guda umaru gemi miliyan guda suleiman canji miliyan guda wani wanda bai san a bayyana sunan shi miliyan guda anda miliyan biyu inusa jeje miliyan guda malam jabir 500 malam ya'u 500 Sama'ila Isa 500 Sha'ibu Suleiman 500 Kasim Akolu miliyan guda Alhaji Inal 500 Alhaji Alhaji Goga Kwanni wanda ke jagorancin tawagar 'yan kwanni ya kawo miliyan biyu da jika hamsin. Rabi'u 300 Sabi'u 300 Alhaji Jabiru miliyan guda, Malam Sani Mai Legim jika ɗari zaman lahiya ɗari biyar malam siraji ɗari biyu abdurrahman miliyan guda kadi abba ɗari biyar biniya ɗari biyar malam ɗan ingal jika ɗari abdusalami ɗari biyu aliya miliyan guda isaka miliyan guda sani, sani ada miliyan guda shafi'u 400 mudan siru 500 wani wanda bai son a bayyana sunan shi jika ɗari wani wanda bai son a bayyana sunan shi jika ɗari umaru jika ɗari ustaz ɗari biyu wani ba allah da bai son a bayyana sunan shi ɗari biyar sile ɗari biyar alhaji muhammadu ɗari biyar malam mulai umaru ɗari biyar abdu yaro ɗari biyar alhaji amana amana ɗari biyar malam lawa ɗari biyar isaka jika ɗari wani bawan allah da bai san a bayyana sunan shi jika ɗari malam abdullahi ɗari abubakar ɗari biyar abdulaziz miliyan guda sabi'u mai wanki ɗari sani lawali ɗari malam sani lawali ɗari malam adamu ɗari biyu malam shu'aibu ɗari sufiyanu ɗari biyu saminu saminu la saminu leda ɗari biyar muhammadu sefa ɗari biyar suleiman ibrahim ɗari biyar umaru ɗari biyar malam hadi miliyan guda maina ɗari biyar kabiru lawali ɗari biyar ibrahim ɗari biyar malam Almu 500, Aminu Tela 200, Lawali Sabi'u 500, Hajiya Binta miliyan guda da jika 200, wani tabewa Allah Rabasan wani Enkoni miliyan eh jika 100. Habila 400, Dani 400, Zainabu jika 100, Hajara jika 100, Abdurrahman miliyan da ɗari umma jikka hamsin wani ban allah da bai san a bayyana sunan shi jikka ɗari lawali miliyon guda umaru jikka ɗari abdulmumuni jikka hamsin malam amadu ɗari biyu umaru lawali miliyon guda isa ɗari shidda abiola miliyon guda wani ban allah da bai san a bayyana sunan shi jikka hamsin nura jikka ɗari ɗan sha'aibu ɗari biyar shehu jikka ɗari malam lawa ɗari biyu ila ɗari hudu ammana ɗari uku malam sa'adu jika ɗari malam malam alaramma ɗari biyu wani ban allah da bai san a bayyana sunan shi ɗari wani ban allah da bai san a bayyana sunan shi ɗari inusa ɗari wani ban allah da bai san a bayyana sunan shi ɗari isaka jika ɗari babban baban gida jika wani ban Allah da bai san a bayyana sunan shi miliyan guda Muhammadu jika ɗari biyu. Gaban kun ja ba samu damar zuwa ba amma ya turo shi ta ya na gari na suka zo daga daga waje cikin gari waɗanda su ne wakilai na ƙungiya ta ƙasa ga baki ɗaya wadda kowa ya sani firzidantin ta shine mika to ya turo wakilai kuma waɗanda za su zo su kula ga abin da muke yi mu ma don su sa ido su ga irin ƙoƙarin da al'ummar mu suke yi kusan mu ma muna tsaye insha Allah akwai na farko akwai akwai sa'id akwai salisu akwai hassan duka suna cikin yan mambar ne na na kungiya su don haka muna fata allah ya maida su gida lafiya kuma allah ya bani mu ya taimaka mu da kullum lokacin da hannu su da gyara nan zo ku saurari kira muna fata kamar yadda muke zaman lahiya da ubangiji Allah ya kara mana zama lahiya wannan abun da wannan eh, buɗe ƙwarya wadda za a buɗa wannan ta mu ga baki ɗaya to ƙwarya ce wadda za a buɗa wadda ta shahi wanda duk yake cikin ƙasar alje amma yau kin nan eh, yau asabar eh, hudu ga watan nuwambar mun buɗe mu ƙwarya tana 'yan kasuwar tafsir Eh, nan kasuwar tamsit kuma cikin garin tamarasit eh, saboda eh, me yasa muka yi hakan ga saboda an yi tsari can waje muka ga mu ma ya dace mu yi tsari kamar yadda kowa ya yi kuma ku sani yan kasuwar tamsit mu yi kokari mu hidda makan mu kice daga cikin wuta wanganan taimakon mu ne za yi taimakon kai da kai ne za yi taimakon da za yi kuma na ƙasan mu ne ga baki ɗaya ba magana siyasa ba magana wani guzu ne ko bihilla ce ko balarabe ko wata kabila babu shi daga ciki eh, babu kuma magana ta jaha a wanga tawa ne wanga zandar ne wanga maradi ne wanga eh, agades ne muna magana in an ce kasa to abu ya shahe mu gabaki ɗaya duk wanda ya ɗauki sunan shi na ɗan ƙasa ya kamata in an ce ya taimaka ma ƙasar shi ya taimaka ma ƙasar shi ba tare da wani kwankwanto ba ba tare da wani eh, jiji da kai ba da wani shakku kuma ku sani cewa mazamna aljeri wanda muke zamna aljeri kullum mu ire-iren wanga taimako da ake yi na ƙasa duk shine an ka tsere muna gare shi mu kullum babu abin da gare mu illa bayan korehe an yi mini an yi mini mu ma yau rana ta eh, zo wadda ƙasar mu ya kamata mu nuna mata da akwai mu muna nan kenan wannan shi zai fito sunayen mu har mun san da lalle alhamdulillah alhamdulillah hukumomi da na Algeria nan gabaki daya da hukumomin mu na konsila nan ga duka suna kulawa da al'amuran mu alhamdulillah Allah ya saka musu da alkhairi kuma muna fata kamar yadda suke kulawa da nan muna zaune lafiya lau muna fata Allah ya ba su iko su kula da duk wani dan Nijar wanda yake zaune a cikin ƙasar Algeria gabaki daya eh, wanga taimako da za a yi dan Allah jima'a kan mu lallabe kowa ya yi bakin kokarin shi kai yau abin nan in muka hito mu hiddo sunanmu na nan kaso tafsir mu ba mara ɗakumiya akwai waɗansu kuma da suka yi tsammanin ba za mu yi wani abin kirki ba don allah yan uwa kowa ya aje siyasa ya aje kabilanci ya aje zahaɗin jiha ya Allah mu zo mu taimaka ma kasan mu ga taimako mun yi shi mun yi shi dan Allah kuma mun yi ma kasan mu yau kasar ka duk halin da kake ciki ko mun zo nan mun ji dadi mun zamana muna alfahari da ita ba wai nan zama ne Allah ya kaddari ya kama muna amma komi ta komi ta lalace kasan mu kasan mu ce kuma ba mu da abin da ya hita ba mu da duk daɗin da muke ji nan duk daɗin da muke ji nan duk eh, ƙyale wanda an kai mana nan tushen mu haya yana can kuma sai mun koma shi ko muna raye ko muna mace to da haka muna kira gare ku yan uwa a yi kokari a yi kokari don Allah wannan kes mu hidda wannan kasuwa ta mu kumiya ga tahiya ganin ta wanga kes kowa ya bada kokarin shi sosai Allah ya saka ma kowa da alkhairi mun ga maza suna kokari sosai sun fara zuba eh, abubuwan su eh, na karshe kuma dai kan abin gashi in akwai wanda zai yi wani ƙarin bayani daga cikin tahiya ga. Eh, za a yi magana game da wagga tahiya ne kawai babu wani korafi babu wani eh, zargin wani babu gaya ma wani magana wanda shi yake da wata magana wadda ta danganci wagga tahiya da ake tabbu a wanga kes na ƙasanmu baki ɗaya taimako na ƙasanmu kenan wanda mu ne ya kamata mu taimaka mata ƙasashen duniya kowa yana gani duk lokaci lokaci suna sayan kayan abinci masu yi motoci su tura gida ka gani a zo an nuna su amma mu har yanzu ba mu samu wannan a'a mun yi dai ta ku yan uwa don Allah na annabi a yi kokari a yi kokari a ba da haɗin kai a taimaka ma ƙasa zan tsaida daga nan kuma zan buɗa nema na bakin kokari insha Allah